a sharhin khulasatu targhib da muke gabatarwa hadisan at-targhib wa tarhib littafin al-imam al-munziri rahimahullahu ta'ala a yau za mu karanta hadisi daya insha Allah shine hadisi na 55 yana shafi na 37 wannan hadisin yana karantar da mu ɗaya daga cikin matakai na musayya wato darasin yana ɗauke da bayani akan matakan musayya musayya tana da matakai wannan hadisin yana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da haka musayya abu ne mara kyau saboda haka yasa ya yi masa babi ya yi hadisin babi a tarhibu ana tsoratar da mu minal mira'i game da gardama akwai wasu kalmomi waɗanda suke da alaƙa da musayya sai ya jera su saboda karka ɗauka musu kaɗai ake nufi ba musu kaɗai ba ne saboda aka yi sa ya jera waɗannan kalmomi. almira'u gardama ita ma tana daga cikin musayya sai ce waljidalu da jayayya jayayya ita ma tana cikin musayya shine sai kawo kalmar almukhasama almukhasama ita ce husuma da larabci da hausa musayya sai ce walmuhajaja almuhajaja shine ƙure kure abinda ake ce ma kure-kure wato shine gwada hujja ka kawo hujjar ka in kawo tawa wannan shine ya shafi muƙabala da munazara sai ya ce wal da gwada ƙarfi wanda shi ma yana da alaƙa da musayya wal galaba da ƙoƙarin rinjaye kana son ka rinjaye a sama da wani wanda duk suna da alaka da musayya saboda haka sa ya kawo kalmomin a wuri guda saboda ya nuna maka cewar dukkansu ake nufi ba abu ɗaya ba sai ya ce wa targibu fi tarkihi kuma ana kwadaitar da mu mu bari lil muhiqqi wal mubtili ga mai gaskiya da mai ƙarya wato gaba ɗaya ko da kana da gaskiya ne ka daina ana kwadaitar da mu mu daina musayya kuma ko da kana da gaskiya me dalili sai kawo hadisin aisha allah ya ƙara mata yarda عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إن أبغض الرجال إلى الله للي وند الله يفتس أنانسا دقشك متاني وند الله يفتس أنرسا وند الله يفكينشي وند الله يفي فشيدشي دم على ما يسمى فسر وند هكذا me ake nufi da tsana ana nufin kiyayya ana nufin fushi wanda Allah ya fi kinsa wanda Allah ya fi fushi da shi daga cikin mutane sai mazan Allah ya ce al'aladdul hasimu shi ne mai turje majayayya mutumin da yake tsananta musayya saboda aka yi sa babu kyau ka samu shaidar musu a cewa ne ya cika musu wannan musiba ce Allah karba mu da ita wannan hadisin yana da ban tsoro kwarai saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin mutane karkab wanda allah ya fi ƙinsa wanda allah ya fi tsanarsa wanda allah ya fi fushi da shi shine mutumin da yake da tsananin musayya wannan hadisin yana sahihul bukhari babul aladdil khasim musamman al-Imam Bukhari ya masa babi kamar yadda annabi ya faɗa alaladdul aladdul khasim sunan babin kenan shine sai al-Imam Bukhari ya fassara me ake nufi da al'aladdu a wannan babin sai ya ce ad-da'imu fil khusuma menene al-aladdu Allah ya ce wanda Allah ya fi tsanansa daga cikin mutane shine al khasim menene alaladdu mun san al-khasim shine mai husuma al-imam bukhari sai fassara al'aladdu da adda'imu fil husuma shine mutumin da a ko da yaushe yana cikin musayya jayayya gardama to don mutumin da ya dauki wannan siffan Allah bai son shi kaga kenan wanda ya dawwama a kai kenan mutumin da ya samu shaidar mai yawan musu ne to don mutumin da ya samu wannan shaida Allah bai son shi shine hadisin dubu bakwai da da da tamanin takwas hadisin yana sahihu muslim babun fil aladdil khasim shi ma dai haka ma babin suna kamar yadda annabi ya kira al-aladdul khasim shine hadisin takwas kuma in ka dubi lisanul arab a mujallar na uku shafin ɗaya ibn manzuri ya ce al'addu fil luga da larabci idan aka ce al'addu. ma'ananta ashadidul husuma mutum mai tsananin musayya mai tsananin jayayya kuma za ka sani saboda a cikin mutane za ka ga wani gaba ɗaya rayuwarsa a musu yake duk abin da za a yi sai ya yi musu to wannan ne annabi yake nufi allah ka tsare mu kuma haka ma ibn hajar ya tabbatar da fassaran a littafin fatul bari inda yake fassara wannan hadisin yana mujallar na biyar shafi na 107 sai ibn hajar ce abin tsoro a nan ma shine la'akari da abin da annabi ya faɗa idan ka lura da abin da annabi ya faɗa abgabun rijali ilallah wanda allah ya fi tsanarsa daga cikin mutane to sai ibn hajar ce abin tsoro a nan ne, huwa a ammu min an yakuna kafiran aw musulman, shi annabi maganar da ya yi bai bambanta musulmi da kafiri ba to wannan shine abin da ke da haɗari wato ko da musulmi ne ya kasance yana da wannan siffa ta musayya yawan jayayya babu shakka babu mutumin da Allah ya fi tsanansa kamar sa fa in kana kafiran to idan ko kafiri ne ake magana akai idan aka samu kafiri mai yawan musu to kamar yadda annabi ya kawo kalmar af'alu tafdili anan da annabi yake cewa abu gabur rijali to wannan kaga kenan ya dace saboda dama shi kafiri shi kafiri ko da ma bai kasance mai musayyar ba Allah bai son shi to bare kuma ya kasance mai musayya saboda ka sai mu ɗauki ma'anar maganar ala haƙiƙati fil umumi sai cewa in kana musulman idan musulmi ne kuma aka samu mai yawan musu fa fa sababul bugdi dalilin kiyayyar da Allah yake masa anna kasratal mukhasama tufdi galiban ila ma yuzammu sahibuhu idan musulmi ya tabbata akan wannan siffa yana yawan musu yana yawan jayayya gardama to ƙarshen al'amarinsa wuta ne kaga nan haɗari ne saboda haka yasa in ka dubi maganar manzon Allah annabi bai bambanta musulmi da kafiri ba ko da musulmi ne ya kasance mai yawan musayya makoma sauta ce ta ina za ka samu hujja suratul bakara aya ta 204 Allah maɗaukaki ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid duniya akwai daga mutane wanda a duniya kana sha'awar maganarsa waye za ka yi sha'awar maganarsa a duniya in ba musulmi ba shi kafiri ba abin sha'awa game da shi sai Allah ya ce wa yushhidullah ala ma fi qalbihi kaga yana gwada musulmi ne sai Allah ya ce amma duk da haka wa huwa aladdul khisam mutum ne mai tsananin jayayya to kaga sai kalmar ta dace da yadda manzon Allah ya amfani da ita a hadisi al aladdul khasim shi kuma Allah ya ce aladdul khisam to abinda zai baka tsoro kamar yadda ibn hajar ya faɗa ka karanta ayar har zuwa ƙarshe wa idza tawalla sa'afil arzi ardi da fiha wa yuhlikal harsa wan nasla والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم سي الله يتشمي فحسبه جهنم الله يتشي جهنم تائشيشي ولا بئس المهاد الله كترم kaga ya gwada cewar kamar da ibn hajar ke faɗa a cikin fathul bari babu bambanci a tsakanin musulmi da kafiri ta wannan maganar da annabi muhammad ya yi bayanin da manzon Allah ya yi baya nuna cewar idan an samu musulmi mai musayya yana da wani sauƙi a kan kafiri da yake wa musayya to babu shakka idan kana nazarin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah za ka samu cewa musayya tana da matakai guda uku musayya tana da matakai guda uku tun mutumin da yake nazarin alkur'ani da hadisan annabi muhammad zai tarar da wannan matakin farko matakin farko ba a son ta kwata-kwata ba a so to inda hadisin nan ya shigo kenan gaba ɗaya ba a son ka zama mai musu kar ka yadda wannan siffa ta tabbata gare ka ce wani akwai musu wani akwai gardama a'a saboda haka in ka dubi rayuwar manzon Allah wallahi idan annabi ya faɗi magana da ka ja sai ya sake ai bahaushe ma ya ce wai kin ja kin tsinkewa muddin ba za a samu jani'in jaka ba to ba za ta tsinke ba da ka ja sai annabi ya sake manzon Allah baya musu da kowa har ya bar duniya bai taba yi ba saboda haka yasa aslan matakin farko ba a son musu gaba ɗaya kuma akwai dalilai waɗanda ya sa malamai suke cewa ba a son musu wannan hadisin yana cikin dalilai domin idan aka ce maka wanda Allah ya fi tsanarsa shine mai musu in kana da hankali ka san musu bala'i ne idan Allah yana tsanar mutum makomarsa ba za ta yi kyau ba kamar yadda ya faɗa a suratul bakara fa hasbuhu jahannamu wa labi'sal mihad kaga ya gwada cewar mutum makomarsa wuta ce ta sannan inda zaka dubi alqur'ani zaka samu zaka samu inda duk Allah ke nuna mutane suna gardama to sai ya danganta abin ga kafirai ba musulmai ba misali suratu gafir aya ta hudu ma jadilu fi ayatillahi illallazi na kafaru babu waɗanda suke musayya game da ayoyin Allah sai kafirai babu masu musu a kai saboda haka Allah yake cewa fala ya garurka takallubuhum fil bilad wannan hujja ce da take nuna cewar ashe asali ba a son ma musulmi ya zamanto mai musu wannan shine mataki na farko ba a so kuma yana daga cikin dalilai akwai hadisin abu umama talbahil ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi magana ga sahabbai ya ce ma balla ƙaumun ba da hudan kanu alaihi illa utul jadala babu mutanen da za su ɓata wanda da can shiryayyu ne da shiryayyu ne daga baya suka bata to za ka samu masu gardama ne masu musu ne masu jayayya ne wato annabi yana nuna mana alamar mutumin da da can ya samu shiriya daga baya ya lalace alamarsa za ka taras mai yawan musu ne haka manzon Allah ya ba da shaida to da annabi ya faɗi wannan sai ya kawo hujja da aya ta hamsin da bakwai zuwa da takwas na suratul zuhruf Allah ya ce walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hu to sai Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun kaga nan maka kafirai ne annabi sai ba da misali da wannan wanda mutanen makka kafirai su ne Allah yake magana a kansu kaga ya nuna cewar batattu ne saboda yi sa ba abin da za su rabe da shi sai jayayya mutumin da duk kaga ya nace mahusuma baya kan gaskiya shine bahaushe ke cewa mai abin fada baya fada ai idan kana da abin fada baka ma surutu saboda kana da hujja hujja ta wadatar wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin uku saboda haka yasa eh, da annabi ya ba da hujja da halin kafirai mutanen makka don akwai lokacin da manzon Allah ya ba da misali da annabi ibrahim eh, annabi isa alaihi salam sai mutanen makka suke tambayan annabi muhammad shin da gumakanmu na makka da isa wanne ya fi kaga wannan ai tambayar izgilanci ne wato suna son a yi musu shi yasa manzon Allah ya faɗa ya ce eh, Allah ya ce ma barabuhu laka illa jadala ai ba abin da yasa suka yi maka wannan tambayan sai don a fara jayayya shi sa suka ce da gumakanmu da isa wanne ya fi a alihatuna khairun Amhuwa yanzu kafiri ya ce wai da gunki da annabi isa wanne ya fi kai ka sani yana son a fara wata magana ne don a yi ta musu sai allah ya ce balhum qaumun khasimun mutane ne masu musayya ka yi watsi da su kuma wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka yasa al shaukani a littafin fathul kadir tafsiri ya in ka dubi tafsirin wannan aya ta suratu zuhruf ya ce wa fil ayati dalilun ala man iljidali bil batil kaga wannan aya ta nuna mana cewar musayya ba shi da kyau musayya ba ta da kyau musamman musayya akan ƙarya akan rashin gaskiya sai ya ce to karka ɗauka ma wai musayya akan rashin gaskiya ake nufi bal warada targibu fi tarkil jidali minal muhiki ba ma mara gaskiya ba har mai gaskiyan an samu hadisin manzon Allah akan cewar ba a son kai musu kana da gaskiya amma kar kai musu wannan shine mataki na farko saboda haka yasa sai ya kawo hadisin Abu Umama al-Bahili Abu Umama al-Bahili ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqan fa ana daminuhu ala Allah duk mutumin da ya bar musayya ya bar jayayya ya bar gaddama kuma gashi shi yake da gaskiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bar jayayya alhali kai ne da gaskiya annabi ya ce na lamunta kaga kenan idan an tashi a kiyama in baka samu aljanna ba ka nemi manzon Allah annabi ya ce ni ne lamuni alallah bi baitin fi rabdil jannati na masa alkawari zan lamunta masa karɓo gida a gewayen aljanna zan karɓo masa a wurin Allah domin idan aka ce fi rabdil janna ana nufin hawalai aljannati wa atrafiha wato za ka samu gida ba a tsakiyar aljanna ba a baya a bayan wato ƙarshen aljanna za a baka gida to ba wani abu kai fa illa kawai ka bar jayayya iyakar abin da kai an so ku yi musu sai ka ki da aka so ka yi musu ka ki kuma kana da gaskiya an yi an yi kaci a ba za ka yi ba to saboda haka annabi ya ce zai lamunta maka gida a gewayen aljanna sai manzon Allah ya ce ana za'imu baitin fi rabbil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil janna na yi lamunin gida a tsakiyar aljanna wannan kuma fa liman tarakal kaziba wa in kana mazihan idan ka bar karya a rayuwarka har ka mutu ka daina karya daga yau har zuwa mutuwarka maza Allah ya ce na maka lamuni za ka samu gida a tsakiyar aljanna kaga ba wai saboda sallar ka ba ko saboda sadakanka ko saboda kyawun halinka kawai baka musu baka musu saboda baka jayayya to idan aka tashi a lahira annabi sai ce to ga ga mabudi ka samu gida a tsakiyar aljanna sai manzon Allah ya ce wa in ka eh, wa bi baitin fi aljanna nayi lamuni za ka samu gida a saman aljanna makura saman aljanna shi kuma fa liman hasuna khuluquhu wanda halayensa sun yi kyau in kana da kyan hali ba wai saboda ibadarka ba ba sadakarka ba kyan hali kuro jama'a suna jin daɗin zama da kai don alamar kana da kyan hali mutane za su yi ta ba da shaida ta aiwa na kai mutumin kirki ne alamar kyan hali ne idan kana da kyan hali manzon Allah ya ce ya lamunci za ka samu gida wannan gidan a sama idan aka ce sama ana nufin domin aljanna tana da matakai tana da hawa hawa hawa to idan akwai wanda yake da aljanna mafi ɗaukaka to babu shakka mutumin da yake da kyan hali yana cikinsu hadisin nan yana sunan sahihu sunan abi dawud hadisin 4,800 da kuma sahihu targif hadisin 2,648 wannan hadisin alimamu shaukani ya kafa hujja da shi ya ce kaga abinda manzon Allah ya faɗa da kansa annabi ya ce ya lamunci gida ga mutumin da ya bar musu yana da gaskiya ya bar musu annabi ya ce ya lamunta masa gida a gewayen aljanna zai samu ba a ce a tsakiya ba a gefen aljanna to ai ko mai gadin kofar aljanna aka baka ai ka tsira a dai ce ka tsaya kana tsaron kofa to bare ma an shigo ta ciki sai aka maka gida kaga ba a ce a waje ba a ciki amma dai ba a tsakiyar aljanna ba ne ta gefe-gefe sai ka samu gida saboda kawai ba ka musu a rayuwarka ku duba yadda manzon Allah yake karantar da mu kyan hali ba fa ibada ba ce ya gyara halayenmu ne saboda musayya tana yana haifar da sharri sai annabi ya datse abinda zai sa a datse shine a kwadaitar da kai wata rahama ta Allah sai Allah ya alkawari duk wanda ya barka zaga abin da zan masa kuma wannan hadisin ba wai abu umama talbahili ne kaɗai ya ruwaito shi daga manzon Allah ba kamar yadda alimamu shauka ne ba da hujja da shi akwai riwayar mu'azu bin jabal shi ma eh, hadisinsa ne riwayarsa ce take da ɗan rauni za ka gani a silsilatu sahiha eh, mujallar na farko shafin 555 ya yi magana akan isnadin yana hadisin 273 ana za'imu baitin fi rababil janna wa baitun fi wasatil janna wa baitun fi a'lal janna abubuwa uku annabi ya hada hadisin abubuwa guda uku wanda zai samu gida eh, a gefen aljanna ta ciki wanda zai samu gida a tsakiyar aljanna da wanda zai samu gida a koliyar aljanna annabi ya hada su a hadisi guda kamar yadda ya zo a hadisin abu umama talbahili liman tarakal almira'a wa in kana muhiqqan wa man taraka alkaziba wa in kana mazihan wa man hasuna huluku kaga mutane uku ne mutumin da ya daina musayya ya daina jayayya shi ke da gaskiya da wanda ya daina karya a rayuwarsa allah ka samu iya da wanda halinsa ya yi kyau sannan akwai anas bin malik kaga sahabi na uku kenan shi ma ya ta wannan hadisi daga manzon allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baitun fi ghurafil janna wa baitun fi fina'il jannati wa baitun fi wasatil jannati annabi ya ce gidaje guda uku guda fi ghurafil janna tana benaye kaga ba a ƙasa bane gidan yake yana sama sannan wani gidan ya ce fi fina'il janna yana farfajiya gida guda yana benan aljanna gida guda yana farfajiyar aljanna wa baitun fi wasatil janna sannan akwai gida guda yana tsakiyar aljanna annabi sai ya hada su liman tarakal kaziba wa in kana mazihan wa liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa liman hasuna khuluquhu ka bar gardama ka bar jayayya ko da kana da gaskiya ka daina in ji manzon Allah saboda ka ba ilimi bane mutum ya turje ai ba a kura malam wani a wannan malami in ba sa aka yi ba sai tashi da fushin Allah ya zama wannan ita ce shaida kullum babu mai gardama ba mai musayya sai kai saboda haka idan ana neman wanda za a yi idan ana neman mutumin da za a iya musu da shi a cewa ne ya kware wannan ba shaida kware ba ce sannan akwai hadisin abdullahi bin umar kaga hadisin abu umama talbahili mu'azu bin jabal anas bin malik abdullahi bin umar duk waɗannan sahabbai sun zo da labarin haka kamar hadisin abdullahi bin umar ana za'imu baitin fi rabdul janna liman taraka miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil janna liman kaziba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu ibn al-qayyim al al-tahi salikin yana juz'i na ku shafin 72 ya kawo hadisin abdullahi bin umar yace hadisin ya inganta so in ka lura wannan hadisin da muka karanta a littafin nan yana matakin farko ne matakai guda uku ne na musu matakin farko ba a so ko da kana da gaskiya wannan matakin shi ne hadisin nan yake aiki a kai saboda haka shi malamin nan da ya rubuta littafin nan yana so ya nuna mana cewa musu ba ta da kyau ba shi da kyau saboda haka sai ya kawo wannan hadisin don ya nuna mana a dalilin musu mutum yana tashi da fushin Allah to kaga kenan ya zaɓa mana wannan matakin kawai ba tare da ya kawo sauran ba amma idan kai la'akari da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah za ka samu ita musayyan matakai guda uku ne matakin farko kam shine wannan in so samu ne karkai musun sam sam karkai to sai mataki na biyu wannan matakin an halatta ka yi musun amma akwai sharaɗi me sharaɗin ilimi idan kana da ilimi wannan musun an halatta wa ya faɗa wanda allah ne da kansa yana cikin alkur'ani wurare kamar guda biyu na ɗaya a suratul hajji aya ta uku wa minan nasi man yujadilu fillahi bi gairi ilmin so ashe kaga idan akwai ilimi babu laifi ko daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya akan al'amarin addini shine fillahi abin da ya shafi addini gaba daya zaka ga wani ya tsaya ana ta musu sau da yawa mutane na musu sai su rubuto tambaya su aiko min muna musu ne wane ya ce kaza ni na ce kaza wane ne gaskiya to kai da babu ka san gaskiyar ba kuma kana musu ai haramun ne kai musun ma babu ilimi saboda haka ko da kaji ne kaji ba karantawa kai ba domin da yawa za ka samu ce ana ji malam wane ya ce kaga wannan hujjan na ya ce na ji wane ya faɗa sai ce a'a ni ma na ji wane ya faɗa kaga sun kama musu kaga jahilci ne saboda haka abinda Allah ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi gairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin maridin abinda Allah ya faɗa kuma haka yake akwai daga cikin mutane wanda yake jayayya game da addinin Allah ba shi da ilimi saboda haka mai zai faru za ka ga yana bin duk wani shaidani yana bin shaidani domin tunda baka da ilimi ba yadda za a yi ka gane ka gane hujja ta kwarai ba za ka gane ba to wannan ya nuna cewar ashe idan akwai ilimi Allah ya sassauta wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin kaga ya nuna idan akwai ilimi akwai sauki na biyu fa nan ma a suratul hajji aya ta takwas don Allah ya kawo su a jere wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da addinin Allah ba shi da ilimi babu shiriya sannan kuma babu wani littafi wanda ke haskaka mishi to abin da al-imam al-azhari yake cewa al-ma'na wa minan nasi man yujadilu fi Allah bi ghairi ilmin faniyan eh, itahu ya'ani mutakabbiran illa kawai saboda girman kai wannan waɗannan ayoyi guda biyu la shakka sun nuna cewar idan akwai ilimi to jayayya da musayya ba haramta shi ba yana da ɗan sauƙi mataki na biyu ne amma kar mu manta matakin farko ba a ma son shi ya ce wa ma'anar lafzi alimamu shaukani nan ma in ka duba tafsirin safatul qadir kamar yadda alimamu shaukani ya magana dangane da waccan aya da muka karanta ta suratul zukhruf haka kuma alimamu shaukani magana game da waɗannan ayu da suka zo a suratul hajji ya ce wa minan nasu fariqun yujadidu fillah abinda Allah yake cewa ana samun wasu mutane da suke jayayya game da addinin Allah sai al'imamu shaukani ya yi addu'a ya ce fallahumma jannibin aljidala wa ahlahu Allah ka nisantar da mu jayayya da masu yin jayayya warzuqnal istiqamata Allah ka mana arziki da tabbata akan gaskiya wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah karka karkatar da zukatan mu a bayan ka shirya da mu yace wannan fi zalika kullu mujadilin fi zalika fi zatillah waɗannan ayoyi guda biyu suna magana ne akan jayayya kowace iri da wanda yake jayayya game da zatin Allah akan tauhidi ƙabala akan tauhidi au sifatihi kamar akan zatin Allah ko sifofin Allah au shara'ihi alwadiha da wanda zai tsaya ya jayayya akan shari'ar Allah bigairi ilmi in ba shi da ilimi ka'inan bigairi ilmin shi sai Allah ya ce bayan ilimin ma a gaba sai Allah ya ce kitabin munir wal muradu bil kitabin munir huwa alquran bai san alqur'ani ba amma yana jayayya game da addinin Allah sai ce to ba shakka wannan ya shiga cikin hadari saboda haka idan ana maganar ilimi dole ne ka san alkur'ani ka san musulunci ya zama kana da zurfin ilimi ta kowane sashi na addini idan za ka yi jayayya akan addinin Allah don in ba haka ba sai a ɓata musulunci ta dalilinka saboda kai gefe guda ka sani ba mamaki ba ka san wani gefen ba kuma kamar yanda kake son ka san addinin kafiri don ka zauna ka ƙure shi haka kafiran su ma suke ƙoƙarin sanin addininmu don su ɓata shi saboda haka yasa idan ka san naka addinin ba kai ka yi ƙoƙari ka san nashi to shi kuma ya san naka addinin in ka taɓo shi sai taɓo ka ta wani gefen da ba za ka iya karewa ba saboda haka yasa ba ma shi kadai ba malaman tafsiri daban kamar misali al-imamu sa'adi a tafsirinsa taisirul karimin rahman ya ce kafin ka yi abinda Allah yake cewa fala hujjata fala hujjatun aqaliya wala naqaliya domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasu man yi jadilu fillahi bi gairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kaga Allah ya haɗa abubuwa guda uku abinda Allah yake cewa akwai mutumin da zai tsaya yana jayayya akan addinin Allah ba shi da ilimin littafi ba shi da ilimi na hankali ba shi da basira in hiya illa shubuhatin da shubuha yake amfani to babu shakka Allah yana kyamar irin waɗannan saboda yi sa malamai suna tsawatarwa a kai eh, in ka dubi suratu ali imran aya ta 66 duk inda Allah yake magana inda ma aka samu sassauci a kan musayyar addini to za ka samu sharaɗin ilimi ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa bihi ilmun dan almuhajaja wato shine ah, kure-kure ka kawo hujja in kawo hujja shi daga kalma ta alhujjatu ne shi sa Allah ya ce ku an sani in za ku yi kure-kure kukan yi kokarin kawo hujja ya za a yi ka yi muƙabala ba ka da hujja wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun in ka dubi tafsirin al tabari yace falimatu eh, falimatu jadiluna wa tukhasimuna fi ma laysa bihi ilmun me yasa kuke husuma kuke jayayya akan abin da ba da ilimi a kansa ya'ani fil la ilma lakum bihi ya nuna cewar in baka da ilimi jayayya haramun ne wannan ayoyin alkur'ani daban-daban sun mana ishara akai al-imamu sa'adi yace wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala annahu la yahillu lil insani la yahillu lil insani in ka duba tafsirin sa tafsirul karim rahman baya halatta ga mutum an ya kula ya faɗi magana au yujadila ko yayi jayayya fi ma la ilma lahu bihi matukar baka da ilimi akan wannan abin ce wa qad ishtamalat hadhihi ayatu alan an-nahyi anil muhajjati wal mujadala bighairi ilmi saboda ka ayoyin nan da muka karanta suna nuna babu kyau mutum yayi jayayya in ba shi da ilmi so kaga mataki na biyu kenan matakin farko ba a son jayayya sam wannan fi tsira kuma wannan tafarki na manzon Allah kenan na biyu fa idan akwai ilimi babu laifi to nan ma ba a gama ba akwai mataki na uku mataki na uku shine muhawarar da za ku yi ta zama mai kyau saboda haka dan kana da ilimi za ka yi musu to bai tsaya haka ba sai musayyar ta zama mai kyau wannan sharaɗi ne akwai malamin da ake kiransa su bagdadi daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya rasu a hijira ta 462 shekarunsa 983 rabuwansa da duniya al-khatibul bagdadi babban malamin hadisi ne allah ya mishi rahama daga cikin littafansa masu albarka akwai littafin da ake kiransa al-faqihu wal mutafaqihu wallahi littafin yana da kyau in ka dubi mujallar na farko shafi na 556 ya yi magana a kai khatibul bagdadi ya ce wahdharul jadala yan uwa musulmi ku kiyaye musayya Fa'innahu innahu bukun ila kulli mubika domin jayayya tana matsar da ku ne zuwa ga dukkan halaka domin duk wanda aka ce mar Allah yana fushi da shi magana ta ƙari duk wanda Allah ya fushi da shi ya taɓe saboda haka makuran halaka kenan wala yuslimukum ila sikati muhawara jayayya musayya ba ta kai ku ga wato makura amintacciya to sai ya ce fanazarna allah ta'ala sai muka duba littafin Allah in ji khatibul bagdadi da muka dubi alqur'ani muka dubi alqur'ani shin gaba ɗaya jayayya an haramta ta ne sai ya ce sai muka tarar ashe jayayya tana da matakai wa idza fihi ma yadullu ala aljidal wal hijaj sai muka tarar ai akwai jayayya wanda ko Allah ya yi izini misali a suratun nahali aya ta 125 sai muka samu umarnin Allah ga annabi Muhammad Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ka kira mutane zuwa ga tafarkin Allah ka yi amfani da hikima da kyakkyawar wa'azi sai Allah ya ce ma annabi mai wajadilhum ka yi jayayya da su ka yi muhawara da su amma wace irin muhawara billati hiya ahsan kyakkyawar muhawara kyakkyawar musayya kyakkyawar jayayya ashe akwai jayayya mai kyau kaga kenan ko da kana da ilimi jayayyar da za ka yi idan akan addinin allah ne dole sai ya cimma mataki na uku shine ya zamanto mai kyau ne don wannan shine umarnin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-khatib al-baghdadi yace fa amara Allah rasulahu fi hadhihi al-aya kaga wannan aya ta 125 ta suratu nahl Allah yayi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam bil jidal ai umarni ne don ka dubi ayar da kyau jadilhum umarni ne Allah ya ce ma annabi ka yi jayayya da su amma Allah bai tsaya ba sai ya ce billati hiya ahsan jayayya kyakkyawa saboda aka sa a zamanin manzon Allah wallahi saboda adalcin annabi Muhammad za a tafi a yaƙi a yaƙi al'umma a kamo fursunoni kafin a zo madina sun musulunta yaƙi aka yi an kashe ma'uba an kashe ƙani an kashe ɗa amma wallahi kana sha'awar addinin saboda adalci don haka ya sa allah baya umarni a yi jayayya mara kyau ko da jihadi ne yadda manzon allah ya jihadi ka duba za a yaƙi mutane amma kuma su musulunta a yaƙe su su musulunta ƙarshenta dai manzon allah yaƙar yahudawa ya yi wanda ta kai ga ya aure ɗaya daga cikin manyan mata wata safiya allah ya ƙara mata yarda kuma har ta duniya tana cikin matan manzon allah ai mai tsammanin ka a ce mutum ya auro wata mace daga banu isra'il an kashe ubanta an kashe yan uwa amma duk da haka tana son manzon allah ba ta taɓa tunanin ta samar guba abinci ba saboda adalci saboda kyan zama saboda kyan mu'amala saboda haka allah bai yadda jihadi a yi shi mummuna ba idan ma muƙabala za a yi na baki allah bai yadda a yi mummuna ba amma in ka duba za ka ga wani ana zaune ana mukabalan har a ake dan abu kaza to wannan Allah bai ce ai haka ba abinda Allah ya ce jadilhum billati hiya ahsan yi jayayya da su jayayya mai kyau shine khadibul bagdadi ya ce fa amara Allahu rasulahu fi hadhihi al-ayati bil jidal Allah ya yi umarni ga annabi umarni ya masa ya yi jayayya ashe kaga ana jayayya saboda a nuna gaskiyar musulunci ana jayayya saboda a nuna ƙaryar wani addini wa allamahu ha jami'a adabihi to a wannan ayar sai Allah ya nuna akwai ladabi baya ga ilimi kaga ba za ma ka fara jayayya ba sai kana da ilimi to bayan ilimin akwai ladubba na jayayyan shine sai Allah ya karantar da annabi a dunkule manzo eh, Allah bai gaya mar filla filla maganarka babu zagi maganarka babu cin mutunci maganarka babu eh, aibanta mutum ko rena shi sai Allah ya dunkula ya ce billati hiya ahsan kaga Allah ya dunkula duk wani halin kirki ya ce ma annabi in za ka yi jayayya kan addini duk wani halin kirki ya zama yana tare da kai abinda al-khatibul bagdadi ya faɗa ya ce Allah ya dunkula ladubban amma suna da yawa من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع الى ما اي yawa دايوا اذا ce jayayya mai mai kyau so kaga kenan za a samu sassauci ta wajen maganar ka idan za a yi mukabala za a samu bayani mai gamsarwa ba za a samu daga murya ba za a samu riko da gaskiya za a samu wato karɓan gaskiyar inda za ta fito daga wajen makiyinka inda zai faɗi gaskiya zaka ka ci a gaskiya ne ba za ka ƙi ba saboda abokin ka ne sai ce wannan kaga kenan alkur'ani ya tabbatar mana ashe akwai mataki na uku shine za a yi jayayya a yi musayya akan addinin Allah amma akwai ladubba ladubban nan Allah bai fito da su gaba ɗaya ba sai dunkula su saboda mai hankali ya san su in ka dawo suratul ankabuci aya ta 46 Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi kada ku yarda ku yi jayayya da ahalul kitabi su ne yahudawa da nasara allah ya ce kar ma ku yi jayayya din su kama matakin farko kar ku yi ne wanda shi ne asali matakin da muke magana a kai matakin farko allah ya hana ma musayya din to amma idan ya kama za a yi me sharaɗinsa na farko ilimi saboda waɗancan ayoyi na biyu fa ladubba masu kyau shi sa sai Allah ya ce illa billati hiya ahsanu kaga wancan magana da take suratul nahli ita ce Allah ya sake kawowa a suratul ankabuti sannan in ka koma suratul baqara aya ta 258 Allah subhanahu wata'ala ya bamu misali da annabi Ibrahim alaihi salam duk wannan bayanin al-khatib al-baghdadi ne a littafinsa al-faqih wal mutafaqih yace idan ana maganar jayayya idan muka koma suratul baqara za mu taras Allah yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih Allah yake gaya mu annabi Muhammad ya kai Muhammad baka ga mutumin da yayi jayayya da annabi Ibrahim akan mahalicci ba kasan annabi Ibrahim ya taba muƙabala, ya taɓa jayayya da kafiri wani mai mulki shine Numruz ya yi jayayya da shi wanda Allah ya bada labari a suratul bakara to idan annabi ibrahim zai yi jayayya da kafiri kaga kina a gaban jama'a ya gwada cewar ashe musulunci ya halatta a yi muƙabala da kafiri saboda a nuna ƙaryar addininsa ko don a fito da gaskiyar addinin musulunci tunda annabi ibrahim da kansa ya yi a kan allah ta ta'ala lokacin da annabi ibrahim yake cewa ai allah na shi ke rayawa shi ke kashewa sarkin ya ce nima ina rayawa ina kashewa saboda haka yasa aka kawo fursunoni guda biyu wannan a kashe wannan a bashi ya tafi ki kaga na raya na kashe nabi ibrahim ya ce to to allah na yana fito da rana ta gabas ta faɗi a yamma kai fito da ita ta yamma shine allah ya ce fa buhital ka kafara sai yayi zugum kaga an kure shi a gaban talakawa saboda haka ashe idan za a yi mukabala kuma wannan mukabala ce ba ta ilimi ba ta hikima saboda haka yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad wannan yana suratul nahl aya ta 123 summa auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim mun yi wahayi gare ka ka bi tafarkin annabi ibrahim alaihi salam saboda haka manzon Allah kaga ya samu umarnin Allah Allah ya bashi labari annabi ibrahim ya taɓa muƙabala da kafiri akan addini to sai allah ya yi wahayi ga annabi muhammad ya ce kai ma ka yi koyi da annabi ibrahim so kaga magana ta ƙare shi kansa manzon allah yakan yi muƙabala da kafiri don ya nuna masa gaskiya yakan yi muƙabala da kafiri don ya nuna mar gaskiya bisa umarnin allah subhanahu wa ta'ala shine khatibul bagdadi ya ce wa kitabullahi ta'ala la ya ta'aradu wa la ya karka ɗauka alƙur'ani sashinsa yana iya karo da sashi a'a shi alƙur'ani wani sashi bai karo da sashi sai dai in kai ne baka gane ba idan a can allah ya ce kar a yi a nan ya ce a yi sai ka duba akwai mahaɗa saboda aka yi sa malamai suka gane matakai uku ne na farko ba a ma son musayyar na biyu idan ya zama kana da ilimi babu laifi na uku ko da kana da ilimi sai ka haɗa ladubba na kwarai in ba ka da kyawawan ladubba musayyar har yanzu dai haramun ne gare ka saboda ka fatadamman alkitab in ka dubi ayoyin alkur'ani za ka samu wasu ayoyin sun kunshi zammul jidal ba a son jayayya kwata-kwata wal bihi wasu ayoyin ba ma ba a so ba umarni aka yi wa annabi jadilhum kaga umarni ne kaga wasu ayoyin ana hana jayayyar wasu ayoyin kuma ana umarni ga manzon Allah ya yi jayayya fa'alimna saboda ka khatibul bagdadi ya ce sai muka gane ilman yaƙinan annan ladhi zammahu gairun ladhi amara bihi abubuwan ba ɗaya ba ne wancan jayayyar da Allah ya hana daban ne wannan jayayyar da Allah ya umarni ita ma daban ce wa anna min aljidali ma huwa mahmudun ma'murun bihi saboda haka daga ciki akwai musayyar da Allah ya yi umarni ma a yi kuma idan ka yi kana da lada wa minhu mazmumun akwai musayyar da an aibanta mai yinsa manhiyun huwa da an hana fatalabna albayana li kulli wahidu min al'amraini saboda haka sai muka nemi bayani tunda alqur'ani yana dauke da abubuwa guda biyu wasu ayoyi suna hana jayayya wasu ayoyi suna umarni ayi jayayya sai muka ce me mahadansu sai muka gane kamar misali a suratu gafir aya ta biyar wajadalu bil batili li yudhidu bihi al kafirai suna jayayya da ƙarya saboda su ɓata gaskiya ashe jayayyar da Allah baya so ita ce jayayyar da ya zamanto ba ta gaskiya ba ce misali a suratu gafir aya ta 35 alladhina yujadiluna fi fi ayati llahi bighairi sultanin atahum Allah madaukake ce kabura maktan inda Allah wa inda alladhina amanu waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah ba su da hujja ba su da wata hujja suke wannan jayayya kaga ba su da ilimi kenan ba su da ilimi shine ba su da hujja sai Allah ya ce kabura maqtan inda Allah tsanar da Allah yake musu tayi girma kaga wannan aya sai ta dace da hadisin da muke karatunsa waɗanda suke jayayya ba su da hujja kabura maqtan inda Allah tsanar da Allah yake musu tayi girma wa inda ladina amanu haka na waɗanda suka yi imani shine khatibul bagdadi ya ce fa bayyana Allah fi hatain al-ayatain kaga waɗannan ayo biyu na suratu gafir sun nuna mana aljidal al-mazmum jayayyar da ba a so wa a'lamana annahu wace jayayya ce Allah baya so Allah ya sanar da mu ita ce jayayya bi gairi hujja jayayya da babu hujja mutum bai yi karatu ba ya ce shi yanzu ba shi da wani abu sai dai wa'azin comparative ba ka mai karatun ba amma za ka je ka samu wani babban fasto ka tsokano shi to irin wannan idan ya ƙure ka sai musulunci ya ji kunya to allah baya so saboda allah bai taɓa ƙaskanta musulmi ba me zai sa ka ci nasara ilimi ne aljidalu bi gairi hujja katibul bagdadi ya ce ka zauna kana musu baka da hujja wal filbatil na biyu ko ka dage kana musu akan ƙarya idan akan gaskiya ne kana da hujja idan akan ƙarya ne magana ta ɓaci waljidalu mazhum ya ce to jayayyar da Allah ya hana na ɗaya aljidalu bi gairi ilmin jayayyar da aka yi ta babu ilimi na biyu aljidalu bi shagabi wa tamwihi nusratan lil batil ka riga ka san baka da gaskiya amma ka tarje ai ta musu to wannan ma Allah baya son shi saboda haka in ka dubi suratu gafir aya ta biyar wajadalu bil batili kafirai suna jayayya akan ƙarya sun san ƙaryan ne amma me yasa suke jayayya li yudhidu bihi haqqa saboda su batar da gaskiya shine sai Allah ya ce fa akhastuhum sai ni kuma na kama su fa kaifa kana iqab wace irin ukuba na yi musu kaga ya gwada cewar duk mutumin da zai jayayya a kan karya ya jira kamun Allah tabaraka wa ta'ala wa amma jidalul muhiqin amma idan kana da hujja sannan kana da ilimi sai kai jayayya a kalla babu shakka kana cikin waɗanda ake son wanda Allah ya ce ma annabi Muhammad ya yi koyi da su domin annabi Ibrahim yana cikin farkon waɗanda suka yi jayayya don kare addinin Allah kuma Allah ya ce ma annabi Muhammad kai koyi da annabi Ibrahim saboda haka idan mutum yana da ilimi to babu shakka jayayyarsa akan addini yana zama taimako amma ka'ida ne a samu waɗannan sharuɗa a samu ilimi a samu ladubba sai ya ce a ai ba ma annabi Ibrahim ba ala tara ila qaumi nuhin alaihi salam baka dubi labarin annabi nuhu bane ai annabi nuhu zamaninsa ya riga annabi Ibrahim alaihi salam annabi nuhu allah ya ba da labarinsa a suratu hudu aya ta talatin da biyu saboda tsabar jayayya a kan addini sai da mutane annabi nuhu suka ce ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana nuhu suka ce ya kai nuhu kayi jayayya da mu jayayya ka yi yawa ashe kaga idan ana neman mai tsananin muƙabala annabi nuhu shine number one amma akan addinin Allah sai dai kuma ka san muƙabalar su ba irin tamu bace akwai ilimi akwai ladubba saboda ka waɗannan matakai guda uku yana da kyau musan su game da abin da ya shafi muhawara da musayya jayayya akan addinin Allah bayani na ƙarshe shine sanin sharuɗa saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya dunkula a cikin alƙur'ani bai warware ba ya ce jadilhum billati hiya ahsan kaga ya dunkula wato idan za ka yi jayayya a samu kyakkyawan ladabi a samu ladubba masu kyau malamai sun fitar da kamar abubuwa guda bakwai ga mutumin da zai yi jayayya akan addinin Allah kamar misali mutumin da zai yi comparative eh, abin da ya zama wa'azi tsakanin musulmai da kirista na ɗaya al'ilmu bil ƙur'ani ba za ka yi ba sai ka san alƙur'ani waɗannan ayu da muka karanta kaji inda Allah da kansa ya fitar da magana yana cewa daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da addinin Allah ba shi da ilimi ba shi da sanin littafi wani littafi ake nufi alimamu shaukani ce alkur'ani kafin ka yi wata muhawara akan addinin Allah wallahi na farko sai ka san alkur'ani na biyu al'ilmu bi kitabihim za ka yi musu da wani ai ba addinin ka kaɗai za ka sani ba sai ka san nashi don in ba ka san nashi ba ka san naka to kaga ba dalilin musayya din amma idan ka san nashi shine sai a kwatanta ta wajen kwatantawa mai hankali yake gane na kwarai na uku ya zama adamu talabil mali ba wai kayi don ka samu dukiya ba ne na hudu adamu talabil jahi ba ka yi wannan mukabalar saboda a san ka ba saboda ka samu matsayi a cikin mutane na biyar ihsanul kalam dole maganar ka ta zamanto mai kyau saboda cewar Allah wa jadilhum billati ya ahsan kuma in ka dubi suratul baqara aya ta 83 Allah yake ba mu labarin banu isra'ila wa id akhazna misaqa bani isra'il Allah ya dauki alkawari a wajen banu isra'il me alkawarin la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا wal yatama wal masaki. me ya ce a gaba wa ƙulu linnasi husnan alkawari allah ya ɗauka wajen gwanin isra'ila in za ku yi magana da mutane ba a ce musulmi kadai ba saboda haka ko da kafiri ne za ka yi magana da shi magana mai daɗi za ta fito bakinka wancan alkawari ne ma da allah ya ɗauka da bani isra'il kaga sai da aka ce ka faɗi magana mai kyau sannan aka dawo wa aqimus salata wa zakata ka duba magana mai kyau tana gaban sallah da zakka alkawarin da Allah ya dauka banu Isra'il shine sai Allah ya ce thumma wallaitun illa qalilan minkum wa antum muridun don haka malamai suke cewa sharaɗi na biyar ihsanul kalami duk mutumin da zai muhawara na addini dole maganarsa ta yi kyau in ba ta yi kyau ba ƙarshe maimako ya tashi da lada sai ya tashi da fushin Allah kamar yadda hadisin da muka karanta a wannan littafin ya nuna na shida alamatul qabul farko ma kafin ka yi mukabala ɗin kana so ka yi mukabala da wani kafiri ana son a sani akwai alamar zai karbi gaskiyan idan ka faɗa mishi farko idan akwai alamar jayayyar kawai yake so to haramun ne ka yi mukabala ɗin saboda ai asali jayayyar ba ta da kyau sai ga wanda yake da alamar zai karba in ka lura da rayuwar manzon Allah hadisai da yawa sun tabbatar mana yahudawa sun yi ta zuwa suna takalar annabi a garin madina wani zai zo ya ce ya muhammad ina da tambayoyi ba wanda ya san amsa sai annabin allah kaga yana son a yi musu abinda annabi yake tambayansa da farko annabi zai ce idan na baka amsa za ka musulunta kaga kenan idan ma ba alamar musuluntan jayayyar kawai yake so to me manzon Allah zai zai da jayayya da shi ba dalili saboda haka yasa dole a samu alamatul qabul dole a samu alamar karba sai kaga alamar wannan fasto da alamar yana son ya shiryu ba ya zo ne musamman saboda a yi kure-kure ba wannan haramun ne Ah, wanda na ƙarshe shine salamatul alfaz ka tabbata har ku gama magana ku ba a samu kalma ta fito daga bakin bakinka mara kyau ba salamatul alfazi duk wata kalma da zaka kawo ta zamanto mai kyau zaka gani ta bayanin al-imamul ghazali a littafinsa ihya ulumuddin al-imamul ghazali shi ma ba malami na yau bane shekararsa 940 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahama littafinsa ihya ulumuddin yana da kyau yana dauke da ilimi mai faɗi yana cewa wala ta kunul husuma mazmuma ba a aibanta musayya ba a aibanta jayayya illa in kanat bil batili aw bi ghairi ilmi in ka ji an aibanta jayayya to an yi ta babu ilimi ko kuma an yi ta hanyar da shari'a ta haramta kallazi yudafi'u qabla an ya'lama al-haqqa fi ayi janibin zaka samu wani yana kokarin kare abu alhali bai ma da ilimi a kansa aw yamzuju bi khusumatihi kalimatin mu'ziya la hajata laha zaka samu wani ana muqabala amma zai kawo kalmomi na zagi na batanci wanda ba dalilin su fi nusratil hujja yana kokarin ya kare addinin gaskiya amma kuma za a samu ko yayi zagi ko ya kawo kalma na batanci ya ce wannan musulunci bai da bukatarsa falhusumatu wannan shi ake ce ma husuma to sai ya ce idan husuma ce mabda'u kulli sharri ita ce farkon duk wani sharri saboda aka yi sa shari'a da farko ma ta hana kuma inda zaka koma littafan suna zaka ga malamai suna ta tsawatarwa daga cikinsu akwai na umar allah ya kara masa yarda na umar kan ma abin da yake cewa tambaya ya yi hal ta'arifu ma ya hadimul islam ko ka san abin da ke iya rusa musulunci yana tambayan ziyadu bin hudair sai ziyadu bin hudair ya ce kultu ban sani ba kala sai ya ce ya hadimuhu zallatul alimi idan malami ya zame to musulunci sai ya rushe ashe kaga malami yana tsayawa a matsayin islam kansa saboda akan dubi malami a ringa ɗauka kamar shi kansa addini ne